shugaba wani irin tsare-tsare ne kuka girka don zaburar da jama'a wajen gudanar da noma mun wayar da kan al'umma kan muhimmancin noma hatsi ma'aikatan gwamnati da dama suna aikin garake domin yin noman masara alkama dankalin turawa albasa tafarnuwa malohiya da tumatir da dai sauran kayan lambu da na ɗiyan itatuwa a matsayin ku na shugaban kungiyar manoma kuna yin noman a zahiri ni ma'aikacin gwamnati ne wannan shekara na samu ton tara na dankalin turawa tafarnuwa kilogram dubu ɗaya da ɗari biyu kilogram dubu na masara kilogram ɗari tara da hamsin na alkama da kuma buhun maluhiya tamanin ton uku na ɗanyen tumatir. A shekarun da suka gabata manoma sun ƙaurace ma noman tsaba. sai gashi bana da dama sun dawo da noma alkama shin ko kwalliya ta biya kuɗin sabili Hakika shekarun baya gaskiya ne manoma sun yi watsi da noma hatsi, amma kuma noma alkama a wannan shekara ya zama na muhimmin. Mun ɗauki niyya tare da tallafin dukkan mambobin ƙungiyar domin mu nuna wa duniya cewa Nijar ƙasa ce ta manoma da ke samar da alkama mai yawa kuma mai kyau da inganci. Ko kuna da kira zuwa ga gwamnati? Muna bukata ga gwamnatin Nijar da ta ba mu wuraren noman gandari. Ku sani cewa a yankin Ayer Niger ba wurare ba ne muka rasa amma a aiwatar da su ne. Wani irin yunkuri ne haɗaɗɗiyar ƙungiyar tako take yi? Muna nan muna tsara ƙawance kuma su waɗannan ƙawancen suna kafa ƙungiyoyin manoma su kuma waɗannan ƙungiyoyin manoma za su tsara ƙananan ƙungiyoyin al'umma waɗannan ƙungiyoyin al'umma za su tsara mambobinsu muna buƙatar tallafi daga wajen gwamnati. A cikin tsarin baje kolin albarkatun noma da ake yi a birnin Yamai kuna yawan kokawa da rashin samun isasshen waje don sayar da kayan ku ko ina ka kwana kan wannan batun Bisa tsarin shirya baje koli, gwamnati ta ba mu eka biyar a bangaren Sancirvert. Hakan zai ba mu damar fidda wuraren al'umma domin zuwa mu yi baje kolin kayayyakin mu. abin da ya rage takarda a hukumance. Mun ma ba shi sunan Sukne Agades tare da shugaba mai barin gado na birni akwai abokan hulɗa da za su katange mana wannan wuri. Dalilin kenan muke kira ga ma'aikatar tsara birane da ta gaggauta mu samu takardu domin mu fara ayyukan. See you,